Alhaji Sani da masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta Lamin Sokoto TV barka kowa da warhaka barka kowa da wannan lokaci da fatan kowa ya tashi cikin koshin lafiya a kuma barka ko da kasancewa da mu cikin wannan shiri namu na yan mazan jiya shirin da mukan tattauna da tsahin yan dambe ko makida ko kuma yan kallo ba don komi ba sai kokarin mu na farfadowa da wannan wasanni namu na gargajiya musamman dambe mm. haka zalika eh, haka zalika in kun yi tambayoyi mukan zo mu warware muku waɗannan tambayoyi a bada su to kasancewa mun hira da reza banza akwai ƙalubale da kuma tambayoyi da tunatarwa waɗanda an kai mashi reza ɗin wanda su ne mun ka zo mu ɗan samu lokaci ko kaɗan ne mu tattauna don jin daɗin ku masu kallo Reza da eh. farko mun ji daɗin da ka ba mu damar maka wancan lokaci kuma mutane sun ji daɗin wannan hirar eh. duk da sun yi maka wasu sun yi ma gyare-gyare eh. wasu sun yi ma tunatarwa. Amma ka ce kana da saƙon da haka son ka iso a kahin mu fara magana. Saƙon nan gawa hake gare da shi. Ga sarkin hawa hmm. duniya. To wa kenan? Alhaji. Hmm. Alhaji wa? ai baka faɗi eh, suna ne ba eh to amma dai kita gyara mi Ahmadu gari mai nama Ahmadu gari mai nama Ahmadu gari mai nama shanu ina gaisuwa ɗari bisa ɗari mm. Ahmadu gari mai nama ina gaisuwa ɗari bisa ɗari tau don sabili tun muna wasan mu mm. sahidu ya ta hutar da muke na'am sahidu ya ta hutar da muke kwanan mu hudu mm. kuma Allah ya sa mun kaci nasara ga wannan dambe da kun ka je eh, kun share mai hawa mu hudu muke mm. babu wanda bai buge ba da kun ka tai kun hidda shi kunya eh kuma ya ji daɗi ya ji daɗi har yanzu bai sake ga zuciya ta ba ya ji daɗi na'am mm, eh ina ina yi da ni shina yi da kai har yanzu yana eh, kula da kai har yanzu ni ba ta eh har yau ni mm. ma na sani ina ra'ayina ta eh kamar yadda reza ya gaya min ta bayan fage eh. sakon shi ga alhaji ahmadu gari da duk wani masoyi ne na duniya shine yana da buƙatar tallafi da gare ku eh. amma ba sai ya faɗi a damuwa ta damuwan nan eh. da tassa yake neman wannan tallafi ba sai shi ne saboda haka wanda yake da niyyar tallafa ma reza banza akan wannan eh. kamar yadda kun ka saba badawa mun saba dukuwa mu kawo musu eh. saboda haka akwai lambobinmu nan na akwatin waya zan sa muku eh. ku kira ni duk abin da Allah ya hore wanda kuke da niyyar ku ba reza binza ku kira ni ku bani zan tako mota yanzu zo kuma insha Allah in kawo ma reza bunza don ba wai tarihin ba kuma muna yin kokarin mu don tallafa ma tsakin yan dambe eh. waɗanda suke buƙatar tallafi daga ga eh, jama'a reza bunza cikin tattaunawar da muka yi da kai mm. akwai inda an ka kalubalance ka na mantuwa ne ko menene eh, eh. sun ce ministan tsaro na mai ango eh. ba haka yana kakkashe shi ba kuma shi na ya buge ka kuma dambe guda kun kai me ya faru wancan karo wancan mantuwa ne mantuwa ce ko mantuwa ne ta kuma lalle ya buge ta shi na yadda ministan tsaro ya buge ka akwai wannan umaru dan sabon gari umaru dan sabon gari kowa mu ya buge wani ok shi ba ba ba bebin ka ba shi eh, eh, eh, shi babu gaddama faɗa min ya dan bai haɗa ku da umaru dan sabon gari ina ka haɗu da shi ina ya haɗu lallai mun haɗu da shi ya wuri mm. mun haɗu da shi koko mm. mun haɗu da shi tambuwal ta eh shi ina ya buge ka mun haɗu da shi sokoto to shi ina ya buge ka eh wani gari ya buge ka abin ga tambol tambol ya buge ka? Eh. Kisa guda ya ma cikin eh, tambol Eh, eh. Lokacin ka san shi ya san ka ko kuma babu wanda ya taɓa Eh, ko da yaka buge ni sai ni buge shi. Kai ka fara buge shi da Sokoto. Ba nan cikin tambol ba. Mm. Shi ɗaukan wanka na yi. Cikin tambol Eh. Kwansa ce ya ɗauka eh. bura ma ba shi ya fara buge ka ba. Eh, eh ni fara buge shi. Tau. Eh. Kahin Umaru ɗan sabon gari. Ai akwai mamman ɗan sabon gari. eh akwai mamman ɗan sabon gari ba kun taɓa dambe da dambe A'a, ba mu taɓa dambe ba ah mm. to ya an kai yaki ya zo ga bai kane bewa tun da kai eh, har wanda a gaban mamman ka buga kanin ya hi girma so ya hi dambe kuma ko eh, ya hi girma kuma mm-hmm. eh. <laughs> mamman ɗan ƙarami na ko to Reza sai maganar ka da kai da Aminu Tambuwal. Eh. Wanda ka ce kai ke bin Aminu Tambuwal bashin kisa. Eh, kana tunanin kana da uku yana da biyu. Akwai ma inda ya zamanto hmm. mun kai tashin karkara iyaka kala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Akwai inda mun ka game gaba ɗaya kowa ya zauna. Sokoto Stadium. Kowa ya zauna. Kowa ya zauna. Kowa ya zauna. sannan akwai guda guda eh. uwanmu ya kashe wani eh shi ya zama abokin nan ya zama abokin a asiri eh, da abokin Nema abinci kawai eh don sabili babu mai gori mm. eh da ya kashe wani kowa ya kashe wani kowa ya kashe wani da kai da eh, shi eh eh <laughs> to reza akwai wani abu kafin mu dawo kan wasu sauran yan damben akwai abin da ake faɗi game da kai wanda ban sani ba gaskiya ne na kasan kawo mutane bayani dalla dalla mm. an ce idan mutum zai buge ka yau mm. in dai zai baka kwansa gobe eh. to irin kashin da ya yi ma eh. iri ne haka ya mai eh, in ban lunka ba in ba lunka ba mm. to haɗa mana sirrin abin ya yake lallai haka lamari na shi abun ga Allah ne haka lamari na shi eh wallahi hmm. ko ni kashe shi ko ya kashe ni hmm. to fa in ya kashe ni ya higahi ya higahi hmm. eh, don lokacin Allah zai sani ga wannan abu kuma sai in take sai in buge shi sai ka buge shi eh To an ce reza kana zuwa kawo mutum yan a'a ba a bari an kare za a za a so mata ka. Hmm. Cewa akwai wani abu da hake sai ka je gidan tururuwa. Eh <laughs> ina zuwa gidan tururuwa. To mi hake yi in ka shiga? Lallai ina wani abu haka hmm. sai in ga abin da ka so hmm. ya hito ah. sai in kan mai guda. Eh in ka tahi duk tururuwar da ta fara hitowa. Eh, eh, eh. ita dan eh, damben nan eh, eh, kuma da ka rike ka ya rubu ka taba zuwa ka kira mutum bai zo ba na taba zuwa malisa mm. ana dambe malisa mm. ina bunza na'am sai an kace ga dambe can malisa dan ladin gumi ya mm. kai ko ina amuri na'am ka shehu malisa a mai gida ne na gani na'am shi ya mai gida ne to ni tahi da ni da billa makala sai ya ce to ai baka zo da kayan shirin ka ba mm. ni ce a ni ai inda duka gani ka ga dambe na'am ai wancan layoyi da sauransu wannan ado na ado ne kawai eh mm. kawai sai ni gewaye bayan daji ni abinda ni ka yi kuma abu ya zan daidai na'am sai ga sai ga kira dan eh, ladin eh, eh ya ya hito sai ga shi kenan ni kama ni shiga gari sai kawai an ka haɗa mu da yan bin sai ni hito cikin taguwa da wando mm. shikenan sai ya ga kaman banzata eh na'am sai ya ja ni na'am ya aza abin wasa na ba na wasa na ba ni na riga na kare ka gama da shi tun bayan gini. Eh. da ni buga ya faɗi ya kare ya kare ya kare an ka kai shi aleru mm. cikin mota pikot. Mm. cikin mota picot an ka kai shi aleru can an ka je an kai dori an kai dori ne to reza eh. cikin yan dambin da haka dambe da su akwai wanda ka taba ta ka kira ya ki hitowa tunda akwai hatsabi bai eh, akwai abin da ya zama akwai abin da ya zama to ba sai na kira ba mm. ina kwana ina ganin mutum na buge shi sai in yi gidan dambe kawai ta to kahin ka san dan wasa mm. bai kala guda bai kala guda bai kala guda iya kai in ya kai ya cika za yi eh, bai kala guda eh, ina bacci a maraki ina mm. bacci maraki in kai ka eh in kawo zane nan ya za bisa kaina eh, in in ka gani kwantan nan mm. to shi ne a ga rayuwata abinda duniya ka gani ina gani ne to an ce wancan abin da haka yi na farko mm. cewa na kiran tururuwa din nan mm-hmm, mm-hmm. akwai wanda ko an kira shi ba a ganne da gaske eh wasu ba to wa ka taba gwadawa ka kai ah, ni ban taba mamman ka taba yin haka a ah, mamman muna yi da shi a wancan abin da kake nan eh, ah, ba a ganin mamman a ban ban taba yi da shi ba Aminu Tambola. Aminu Tambola ban taba yi da shi ba. Su sai dai kai kwanan marice. Sai dai kawai abokan dimbe na. <laughs> daga baya baya ka hanka bar dambe dambe ya haɗa ka da yaron ka manu mpc eh mi haɗa ka dambe da manu mpc eh, eh eh ba wani haɗi na ba ka san shi mutum ya boro hmm. to gani ya kai ko ina kamawa zai sai kuma Allah ya sa hmm. an ka sasanta mu an ka riba mu na'am ai ba mu yi dame ba ah, ba kuma shiga cikin hili kun ka kara ba ah, mun shiga hili amma ba mu buga ba sai an ka an ce an ka ce eh. bai dace ba eh, eh, to wai ranar nan da an yi damben nan mi haka sa ran shawara? ah to ni kan ko can da mm. ko can da zarumi niki ko ba gare ba mm. ko duk da kayi kusan bari don an ce ko da kun kai damben ka kusa bari to sannan ba din ne nike ba mm. sannan damben ga ba ya yadda ni ba ina bisa aiki na kana bisa aikinka eh to ko cikin abokanka na tahiya kamar ruwan gulmari shi ma nan birnin kebe an ce kaɗan ku yi dambe da ruwa ba kaɗan ba mun yi dambe kun yi dambe da ruwa babu kisa mi haɗa ka da ruwa eh, eh, eh. tunda shi ma abokin tahiya kana wata yarinya eh <laughs> ni ta cikin gida mm. ni aje ta mm. inda muka kwana mm. da an ka dawo da rimbi sai ya ta cikin gidan mm. ana zaune mm. sai ya riƙi yarinyar wai ta taho ta ji magana ta cikin gidan inda muke muna kai kuma abin ya ɓata mare Ni ce ba ita kare na ba ai ni kare na dan nan mun ka fara dimbe da ah? cikin gidan tun nan kun ka fara cakuɗa dan nan mun ka fara dimbe har bakin garka <laughs> ya hito baya baya ya eh an ka ah. ta gidan dimbe an ka kuma wansa yake an ka kuma mm. sannan an ka zo birnin kabi mun take birnin kabi sai gundumi ya hana mu gaba ɗaya ya ce muku eh don du yara ne muke du yaran gundumi eh eh to reza akwai wani kirari da kurma da kai mhm. suka ce su ne jikokin gundumi ɗayan balan bako shi eh eh Nisa ba ku cewa jikokin bawan tarasa kuke. Eh. Me ya faru? Me ya tsakanin ku da bawan tarasa da ba ku sashi oh, cikin kirarin? Wani abu ya shigo. To me na? masoyi. Eh. Yana ɗebe ka ga wurin. Mm. Lumu ya kaso shi bawan tarasa. Ta. To lumu ko zaman jamu yake. Shi a shugaban Jamus. Ah, misali matsayi. Eh, da gaske. To shi ko gundumi gurma ɗana. Haka. Eh. to eh. ka gani kaga mm. aka haɗa su to shi yasa kun ka canza shi a matsayin uba sai an ka ba gundumi <laughs> eh to ka gani <laughs> eh. amma ai duk yadda hannun ka ya lalace ba eh. tunda dai in dai ta tushen dan ku ai kamar bawan tarasan na ko eh amma wannan abin tunda yana son lumu sai kun ka ga ya ya bangare mm. ya koma kuto. na'am muku mm. kebi muke na'am eh don haka mun kama rama gundumi sai kun kara mara ma eh, baya eh shin wai cikin abokan damben ka reza eh wani dan dambe na ka aje kafa duniya ba ya kai namiji in dai ku ta ko aza kafa ne bai gudu bai gudu wanda kaka ganin akwai akwai mahaukacin cica na audu mai akwatin mutuwa mai akwatin mutuwa eh mm. eh babu gudu babu ja da baya mm. daga mahaukacin cica sai amin tambuwar su waɗanga guda biyu eh, eh a take ba a daga babu gudu eh amma a yi ta wasa sai ɗan sanyi na si ah shi tsalle tsalle eh, eh, kai eh <laughs> bai tsayi eh bai tsayi guri guda eh amma dai a tsaya tsayin daga kaga mutum biyu dinga suna mm. su ko ka buge su ko su buge ka na'am eh misali duk ka ɗoko kana gani ne bai kaucewa bai kaucewa shi ma haka na hika so a to mm. ai rumma ce don ka ce in mutum na tsayawa bai wa kai kuma eh. in ka ɗauko bugu ba ka eh, kuskure eh to ni kuma in dai ina samu na mm. ni samu mm. to magana ta magana ta eh na'am eh in jeho in kure mm. shi na abban su kai ka haisan duk ka ɗauko ka kaɗa eh, kawai ka samu in dai mai raina <laughs> in mai raina to ran shi zai ya canza sai ka canza ko bai faɗi ba eh ko bai faɗi ba eh, rai ne sai ya canza rai ne sai ya canza eh. jiya ka haito kana kirari eh. sai kana manta wasu 'yan dambe sai ni kiwon kana tuna maka yi so jangi sai yake cewa wai ka ce ka yi dambe da Amadu kuma Amadu makira abokin kana ko ah, kuma dambe da shi abokina na to misa jango ka cewa ka sa shi ah, to kasan san akwai wani wanda nika dambe da shi a cikin garin su mm. ana ce mai almun kuka almun kuka eh hmm. shi ko wanga Amadu Amadu Makira ka ce mai to almun kuka na kun kai eh, da shi in kai da mi da shi kuma ni buge shi to eh cikin damben nan da hake magana na yawuri eh akwai wanda aka ce maturbi. Eh, hmm. Akwai Aminu mai yabuta. A bancin Aminu mai yabuta akwai wanda an ka ce da ka buge shi shikenan. Eh. Turbe da gaske ne? Oh, let's. las. Las. daga gidan tambi sai asibiti eh. kuma shi kenan daga eh, nan ka kare mai kwana eh eh eh ya tafi inna lillahi wa inna ilaihi eh. raji'un inna lillahi wa inna ilaihi kana ce ma isu dango a ah, kai baka taba faduwa fage ne ba eh da gaske tun da kaka dambe in dai iso jango in dai shi ka kidi ban taba ban taba da haka sa ba in dai shi ka kidi eh ta Eh. sai tambayar da nake so in gani kila ita ce ta ƙarshe eh. ko eh. akwai bayanin da akwai bayanin da ka so to missa baka hadu a hilin isu jango to Allah ya yarda to eh sannan kuma ina jin daɗin kiɗi kiɗin isu jango eh suna yana kai min ko ina a rayuwata ya isan ta ga rayuwata na'am sannan da ma ni mabannaci ne sai ga sai ga sai ga an samu mahwari sai an samu mahwari shikenan in ƙara banna an gamu da an dace oh in ƙara banna to wato akwai eh. yaron da ya dambe da yare yaran ku ya kai ga tsara ne har ya kai ga manyan ku eh. shi a jafaru balbalin bala'i eh. ya yayi kama mamman ya ya so ya dambe da garba garba yake. warai jafaru ya taba taya ka jafaru bai taba taya ni ba in ya hito da gidan dambe har ɗari biyar ya gabani ko ɗari don kuɗi na suna nauyi a matsayin mai gida ne ko a matsayin zuwa a zauna lahiya mai gida ne nake don sabili ubangidan jafaru hmm. mati bahago mati na bada ya kware shi muka dambe da shi kuma mun yi kasayya kowa mu ya kashe wani eh amma babu faɗa tsakanin mu hmm, shi yasa Jafaru ka eh, girmama ka eh eh, eh eh ya ka bani las to yayi daidai ya ka bani girmana To, kamar yadda dai kun ka jiri zaɓin zane, eh. mu ya ansa wasu tambayoyinku da kun ka aiko. Ah. Kuma wannan sakon nashi na tun farko da ya faɗi cewa eh. yana buƙatar tallafi da gare ku akan wata matsala tashi da ta taso. Eh. To, saboda haka duk mai buƙata kamar yadda ce mun sa lambobin waya wanda za a kira insha Allahu a kawo tallafin nan mu kawo mareza bunza. Godiya ta musamman za mu miƙa ga Alhaji Ahmadu Gari mai nama ah, na Kaduna. da lahirin masu kallonmu masu yi muna fatan alheri ko yaushe cikin wannan shiri na 'yan mazan jiya yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman bakar leli birnin kebbi mai ɗaukar hoto a daidai wannan lokaci ni alamin sakkwato nake cewa ku huta lahiya eh.